Euh, this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata uku ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji abin da masu sharhi ke cewa kan dalilan da suka sa shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi zuwa ƙasar Angola a ziyarar da ya kai nahiyar Afirka. sannan za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya ta kama hanyar dakatar da muhawara kan kudirin sake fasalin haraji da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya mika mata kusan watanni biyu da suka wuce kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari bambam wanda ramatu garba baba ke gabatarwa inda a yau shirin ya duba batun yin zaɓe daga ƙetare da wasu 'yan gane suka koka a kai kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku Shin menene ra'ayin ku game da wannan kudurorin dokar haraji da ke gaban Majalisar Dokokin Najeriya? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan gasar fili hashim gumal da labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sami kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola yau Talata, yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma ta kusan ƙarshe a nahiyar afirka a matsayin shugaban ƙasa bayan rera takin ƙasa da wata ƙungiyar makaɗan sojoji ta yi an kuma harba bindigogi 21 shi da shugaban angola jiyo laronko waɗanda ke gefen jami'an diflomasiyya sun afka bakin aiki ina matuƙa alfahari da zama shugaban amurka na farko da ya ziyarci angola kuma ina matuƙa alfahari da duk wani abu da muka yi tare don sauya dangantakarmu zuwa yanzu biden ya shaidawa laranko babban mashawarcin gwamnatinsa a afirka ya faɗa wa murya amurka cewa biden yana kallon angola a matsayin matakin farko na rigantakar haɗin gwiwa da washington amurka ta ce tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar koriya ta kudu inda shugaban ƙasar yu sok yul ya ayyana dokar ta ɓace bisa la'akari da buƙatar kare al'umma ƙasar daga sojojin kwamnisanci na koriya ta arewa da kuma kawar da masu adawa da gwamnati abin ya bada mamaki kuma jami'an amurka suna yin cuɗanya da gwamnatin koriya ta kudu don magance lamarin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka kurt campbell ya faɗi a ranar talata cewa amurka na kallon abubuwan da ke faruwa a koriya ta kudu cikin matakar damuwa tare da bayyana dukkan fata da cewa za a warware duk wata ƙaddama ta siyasa cikin lumana da bin doka da oda. shugaba joe biden da mai bashi shawara kan harkokin tsaro a fadar white house jack sullivan da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken duk an yi musu bayanin abubuwan da ke faruwa kuma ana ci gaba da sanar da su yanayin lamarin da ke faruwa a cewar campbell wata alkalin kotun tarayya ta yi watsi da tuhumar da ake wa biden a yau talata bayan da shugaban kasar joe biden ya yi afuwa ga ɗansa. Alƙalin kotun gunduma marilyn Norica, ta rufe ƙarar mako guda kafin a yanke wa hanta biden hukunci zai iya fuskantar ɗaurin shekaru 25 a gidan yari ko da yake a matsayinsa na mai laifi na farko zai iya samun ɗan sassauci ko kuma ya ma cewa fuskantar zaman kurkuku baki ɗaya. masu gabatar da ƙara sun nuna adawa da watsi da ƙarar, suna jayayya a cikin takardun kotu cewa bai kamata afuwa ta shafa shari'ar ba kamar bar taɓa faruwa ba ana tuhumar hanta biden ne akan laifuka uku bayan ya yi karya akan fom na tarayya don siyan bindiga a dalwaya ta hanyar cewa shi ba mai amfani da miyagun kwayoyi ba ne a cikin shekarar 2018 lokacin da ya yarda cewa yana ta'ammali da miyagun kwayoyi labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin yawan bakin hauren da ba a taba gani ba sun isa tsibirin canary na spain daga yammacin afirka a bana a cewar sabbin alkalamin gwamnati da aka fitar wasu bakin haure 41,425 ne suka isa tsibirin daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 30 ga watan nuwamba a cewar alkalamin da aka fitar jiya litinin adadin ya zarce na bakin haure 39,910 da aka rubuta a shekarar 2023 wanda kuma ya kare tarihin da ya gabata galibin bakin hauren sun fito ne da kasashen mali da maroko da kuma senegal tsibirin dai na cikin tekun atlantika mai tazarar sama da kilomita 100 yammace kasar maroko kuma ya daɗe yana jan hankalin bakin haure da ke neman sabuwar rayuwa a turai an fitar da sabbin alkaluman yayin da spain ke bayyana shirin bayar da biza har ga 'yan bakin haure zuwa dubu waɗanda ba sa takardar izinin shiga ƙasar yayin da a lokaci guda ke daƙila sabbin baƙin haure masu zuwa. sarkilu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola a ranar Talata a ziyararsa ta farko wacce ake ganin kuma ita ce ta karshe a nahiyar Afirka. Dr. Wadana Piu mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar ya yi wa abokiyar aikin Mahawar Sharif ƙarin bayani kan dalilan da suka sa Biden ya zaɓi zuwa ƙasar ta Angola. yaran shi da ya je angola in kuka diba tun da ɗauki ragaman mulki ya ce kamun adadin mulkin shi ya kare zai zo afirka to bai samu ya zo afirka ba shi wanga gaman da ya zo angola kuma zawo da ya angola in kuka diba kuka gani aikace-aikacen da ya bayani wanda za su yi tsakanin ƙasa amurka da ƙasar angola musamman bisa hanyar jirgin ƙasa ce wadda za a yi cewa kenan bisa harkar bitalmani ne harkar economic ne ya zo tunda a yau ƙasar angola in kuka diba ƙasa ce wadda gaskiya demokradiyya eh, ta girku a nan kuma bayan haka nan bisa kan harkar Eh, man feta da bayan wa'annan bisa kan economic ma ana iya cewa a afirka eh, gaskiya ƙasa ce wadda ake iya tasiri da ita zuwa yau da gobe Dr. Wadana Fi'u mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar kenan a hirarsa da Hawa Sharif. To yanzu kuma sai mu na biyu. ga dukkan alamu majalisar dokokin najeriya ta kama hanyar dakatar da muhawara kan kudurin sake fasalin dokar haraji da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya mika mata kusan watanni biyu da suka wuce wannan ya biyo bayan wasu muhimman bayanai da 'yan majalisar suka ce sun gano kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana Da farko majalisar dattawa ta yi wa dokar karatu na biyu har ta miƙa ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi inda ta ba kwamitin makonni shida ya gudanar da aiki kan ƙudurin sannan ya dawo wa majalisar da rahoto. To sai dai daga dukkan alamu ƙudurin ba zai haye a majalisar wakilai ba domin ya samu suka da adawa daga fannoni daban-daban da ya jawo har majalisar wakilai ta ce ta dakatar da aiki kan ƙudurin dokar da ya kamata ta yi muhawara a kai yau talata uku ga wata watan Disamba biyo bayan wata takarda da akawun majalisar wakilai Yahaya Dan zariya ya rubuta wa majalisar inda ya gargadin cewa a dakatar da muhawara kan kudurin dokar saboda an gano akwai abubuwa da dama da za a duba sannan a yi nazari a kai. Dan majalisar wakilai daga jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya ba da hujjojinsu na dakatar da aikin. Mutanen da muke wakilta sun ce ba sa so. To dan Allah dole ne sai an ba mana? Ai ba dole bane. Inda mutanen da muke wakilta duk lalacewar abin sun yadda sun ce sun suna so mu je mu sa hannu sun yadda a matsayin mana wakilan su za mu yadda mu zo mu sa hannu amma dukkan abin mutanen mu sun ce ba sa so to ai ba dole bane kai kuma sai ka ba mana dole cewa mun hau kai mun ba abin da ake bukata yanzu idan aka gyara dokar aka dawo da ita za ku yi aiki akan ta eh idan aka yi gyaran ta sigar da muke bukata ai kuma kuma muke bukata mu sigar da muke bukata shine a daina sauri a ba abin nan daki dakin sa mutane su fahimci me ake bukata kuma koda a hankali ne a fara trial a gani kafin a tabbatar da dokar a gamashin abin nan zai yi ko ba zai yi yiwuwa. A bangaren majalisar dattawa ma an kwashi kwanaki da dama ana ta taruka babu dare babu rana kan wannan kudirin dokar sake fasalin haraji duk da cewa an riga an mika aikin kudirin ga kwamitin kula da harkokin kuɗin amma ɗaya cikin sanatocin jam'iyyar APC mai mulki daga jihar Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba ya ce ba su yadda kwamiti ya ci gaba da aiki kan kudirin ba. Mu abin da muke faɗa ba karatu na biyu ma in an ce ma a kashe wannan kudurin za mu iya kashe ta ba ma wai ko a ce a dakatar da shi ba to amma taron da muka yi na apc senators da kuma mu sanatocin arewa mun ce to wannan ya zama wajibi a majalisa a dakatar da wannan kuduri akwai abin da ake cewa da turanci a yi insa indefinitely for further consultations kana ganin kuna da haɗin kai ku sanatocin arewa hamsin da takwas a majalisar ta wannan da za ku hana wannan kudurin doka tafiya a yanzu din nan ina gaya miki cikin mu hamsin da muka tashi a mitin mu wajen mutum hamsin da biyu suka zo wannan mitin din a yanzu kuma waɗanda da ba su zo din ba ma sun ba da su so lallai ina tabbatar miki akan wannan yanayi din kanmu ya haɗu kuma wannan kamar yadda na faɗa wakilci muke yi amana ne babu yadda za a kawo mana abu cikin duhu a kudundune mu ce mun mika shi ko kuma ce mun bar shi ya wuce ba za mu yadda da wannan ba in mun yi haka ba mu yi adalci ba ita kuwa shugabar kungiyar gidauniyar marasa galihu ambasada fatima muhammad goni ta nuna farin cikin ta kan matakin da 'yan majalisa suka ɗauka inda ta ce wannan ya nuna cewa ana sauraron koke-koke hakkin al'umma. Wannan mataki da majalisa suka ɗauka ya yi mini dadi ina yi wa fadar shugaban ƙasa godiya ina yi wa sanatocinmu na arewa godiya ina yi wa majalisa ta wakilai godiya da suka ji kukan al'umma kuma suka yi fata-fata da wannan dokar. To sai dai a wata takarda da mai magana da yawon fadar shugaban kasa bayo onanuga ya sa hannu ya nuna cewa ba a fahimci kudurin ba ne shi ya sa aka yi adawa da shi bayo ya ce kudurin ba zai lalata tattalin arzikin kowane sashe na kasar ba a maimakon haka fadar shugaban kasa na da burin inganta rayuwar 'yan najeriya ne musamman ma marasa galihu masu kokarin yin rayuwa cikin kowane hali da suka tsinci kansu a ciki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya soma da lagai da madina dauda da wannan rahoton yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku shin menene ra'ayinku game da wannan kudurorin dokar haraji da ke gaban majalisar dokokin najeriya kafin nan ga shirinmu na gaba wani gari wani gari garin da ake kurba manja na zalla gabas da wani gari bai ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A ranar Asabar ɗinnan ne bakwai ga wannan watan na Disamba za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a kasar ghana 'yan takara goma sha biyu ne suka tsaya domin neman maye gurbin shugaba na akufa ado sai dai kuma fafatawar ta fi zafi a tsakanin mataimakinsa dr mahamudu bawumiya na jam'iyyar new patriotic party ko npp da tsohon shugaban kasar john mahama na jam'iyyar National Democratic Congress ko NDC. 'Yan kasar da dama ke cikin matsaloli daban-daban da suka yi wa kasar katutu. A dalilin hakan ne 'yan kasar ta Ghana da ke kasashen Turai suke ta bayyana damuwarsu kan tarin matsalolin da suka ce su ma suna fuskanta daga wajen kasar. Ka iya kai shekara kana neman passport ka fil form ka yi komai an zana maka abin da ya kamata kawo ka bayar amma ka yi ka je ba a yi ba ka kira ba a ɗauka. In ka ba su sunan musulmai kamar na ce suna na khalifa yanzu za a ce ma na ka haife ka na danginka suka fito na kakannin kakannin ka suka fito wani takarda ke gwadawa su 'yan ganiyan ne. Ana son a kawo lamarin bambancin kabila a cikin kasar wanda ghana ba mu santa ba wanda zai ci wanga shi da ya kamata ya duba a implement content of that law wanda zai bar mata mu feel confident mu ma mu participate in political discussions and political offices. To a gaba kaɗan za a ji buƙatar ta 'yan ƙasar ta Ghana na fatan ganin an gaggauta shawo kan waɗannan matsalolin tare da ba su damar yin zaɓe a ƙasashen da suke da zama. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramuta Garba Baba. Madalla, to manyan 'yan takarar shugaban ƙasar dai sun yi wa al'ummar ƙasar Ghana alkawura da dama. ciki har da batun farfado da tattalin arzikin kasar wanda 'yan kasar mazauna kasashen turai ke taka muhimmiyar rawa domin burin da suke da shi na ganin ya bunƙasa. sunana umar mahmud denis ina da zama ne a kasar jaman to amma yanzu haka na zo ghana zan jefa kuri'a bakonmu a cikin shirin namu na yau yanzu haka yana kasar ya ce yanayin da ake ciki yana ciwo da dama tuwa a ƙwarya. mutanen ghana da suke da zama a kasashen waje dama su iya su jefa kuri'a a kasashen da suke zama gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya sabili da akwai wasu kasashe na afirka da suka implementin wannan processing kuma sun ci amfanin shi sosai to amma in ka zo ta fannin ghana an sa siyasa ci in ka kalli development da ke tafiya cikin kasar ghana yawanci yana fitowa daga diaspora ne because contributions da 'yan diaspora suke yi into the economy of ghana su suke kawo most of the foreign exchange earnings a cikin ghana amma ba a bamu wannan dama mu iya mu yi mu jefa kuri'a daga kasashen da muke da zama ba muna fatan dai nan ba da jimawa ba an implement wannan abun in ya so ya yi wa kowa sauki To daga batun ba su damar yin zaɓe sai kuma matsalolin da suka ce suna cin karo da su a ƙasashen turai da suka shafi aikin ofisoshin jakadun ƙasar. Misali yadda 'yan Ganan ke shan baƙar wahala wajen samun fasfo a cewar Malam Sharif Tukur Musa. Irin kuɗin da ake sawa in za a yi takarduna daga embassy yana da wahala kwarai kuma efficiency wurin aikin yana da damuwa sosai sai ka ga kaje ka sa takarda za ka yi kamar passport ma ka iya kai shekara kana neman passport ka fil fom ka yi komai an zana maka abin da ya kamata kawo ka bayar amma ka yi ka je ba a yi ba ka kira ba a ɗauka sannan kuma akwai wadansu ba ma nan da jaman ba wani kasashe da kuke samun labari da akwai ambassadors mu eh, in wani abu ya samu wani kan kasa ba su cika zuwa su saya su binciki ko su taimaki wannan wanda yake saboda shi aka sa aka sa su wannan duka kaga muna roko ne wani lokaci manyan jama'an da muke kamar in diaspora kara murya a tattaru in ya so aje ana put wannan irin such kind of situation da muke ciki na ana sa musu amma mu samu wani taimako daga wurinsu zuwa yanzu dai 'yan kasar ta ghana da suka haura yawan miliyan hudu ne ke zauna a kasashen waje cikinsu akwai ƙwararrun likitoci da masana fasahar zamani da da dama da ke son ganin sun samu damar ba da tasu gudunmawar a shawo kan matsalolin da su ke fuskanta ko da yake da akwai abubuwa da dama da ke sarar gwiwoyinsu. sunana alhassan abdallah sannan ni ne sarki da gombawa na jamus north ghana batun corruption ya bari abubuwa suna koma baya akwai mutane dewa da suka koyi aikin likita amma komawansu gida ba zai taimaka musu ba akwai corruption yan business ma in ka kai aikinka ko ka koyi wani abun ka je da shi gida mutanen gida maimako a taimaka eh, aikin ya ci gaba su she su taimaka aikin ya koma baya to she sa ya bari wa'annan ababen nan mutane dewa suna ganin kamar in suka koma gida ba za su ci amfani abin da suka koyi ba. Daɗin dadawa Malam Umar Muhammad Dennis ya taɓo batun waɗansu abubuwan da suka zame masa ƙarfen ƙafa. Ana son a kawo lamarin bambancin kabila a cikin ƙasar wanda Ghana ba mu santa ba. Mu yaki wannan, mu yaki batun corruption na biyu da kuma batun bambancin kabilan da ake son a kawo mu To a fannin siyasar mata kuwa akwai waɗanda ke fafutukar ganin an ba wa matan gurbi. Hajiya Ramana Sharif na ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan matan. Duk wani wanda zai ci wanga election da ya kamata ya duba a implement content of that law wanda zai bar mata mu feel confident mu ma mu participate in political um, discussions and political offices in ba da haka ba yana da wuya isa in dai aka implement the content of the law why not in koma gida in je mm, use skills na in help a develop country ya develop ko garin ya develop challenges nan ne in yayi yake bar muke jin tsoro. dai sun nuna cewa jama'ar Ghana sama da miliyan goma sha takwas ne suka yi rajista domin kada ƙuri'a a wannan asabar da ke tafe. Na ba mutanen Ghana dukan da suke kasan waje. Zabe na zuwa wanda ke da dama ya je gida ya yi zabe wanda kuma ba shi eh, dama ya je mu duka musa addu'a allah sa a yi zaben da lafiya a fara da lafiya a kare kuma da lafiya allah ya kawo mu ranar da za a jefa kuri'a wato 7 disamba ya su kowa ya je ya jefa kuri'an shi allah ya ba mai nasara nasara kuma allah ya sa sakiyan da mutan ghana suke so ta kasance haka allah ya karbi rukun mutanen ghana. sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin yaya kuke kallon wannan kudurorin doka haraji hudu da ke gaban Majalisar Dokokin Najeriya? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To mun sami kira na farko daga ina ake kiran mu? Assalamu alaikum. salam kaɗan daga muryarka. ka. wuni. Lafiya kalau ya suna malamin. Lafiya kalau. Sana Hamza Abdullahi Muhammad Radio bakin dogo lafiya daga lafiya da Nasarawa. To Hamza menene ra'ayinka? Ina ya fahimci ne da kama ku da mun na masu ga wannan program naku ba. To muna godiya da ka samu ka kira mu. So menene ra'ayinka dangane da sabuwar doka haraji da shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatarwa Majalisar Dokokin Najeriya? To ni dai ra'ayina gaskiya ba na goyon bayan wannan kudirin. Kuma sai dai talaka kamar je mu koma ga Allah. Mm. Yawwa don gaskiya in kalla wa ina lai ra'ayi ne wannan abu. To me yasa baka goyon baya? Eh to masifa ce. Ka karanta ne? Eh? Ka karanta ita dokar? Kudurin dokar? Ko an ce da gida kana gidanka da kai da gidanka da yaranka wajen za ka biya musu kuɗi. Mm, to mun gode Hamza daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi? Eh, Shatima ne daga jihar Taraba. To Shatima menene ra'ayinka? Eh ra'ayi na shi na san wannan dokan harajin gaskiya mu talaka ba mu goyon baya. to me yasa yin da suke bayarwa ne ba gamsu yi ne kawai ne hmm. to muna godiya shatima daga jihar taraba wato mun gode to waye layi muhammadu ne daga yobe to muhammadu menene ra'ayinka kai ni na gaskiya wannan harajin nan na mutum din bai ba dan saboda kana tafiya ba ka da kudi a ajiye ka har magariba a da da muke ma haka din gaskiya bai ba su sauke to ba kwa goyon baya kenan ai ba ma goyon baya ko kadan ba ka ruwa to mun gode muhammadu daga jihar yobe Amu alaikum salam. da wa muke magana hmm. Abdulrashid jola Jola Musa Gwarwa daga jihar Sokoto. To muna jin ka menene ra'ayinka Abdulrashid? Ra'ayina da farko dai muna kira ga 'yan majalisun da hmm. kuma da ƙaimi ina gaskiya wannan bai samu al'umma kama madu da ita ba a duba da ganin abu ne wannan zai cuci arewa kamar yadda ake cewa muna kira ga 'yan majalisun kuma muna kira ga shi shugaban ƙasar Najeriya sannan Allah ya shafa maka da lafiya rage wannan doka da kamar yadda emergency da sauran al'umma suke kira gare ta ta arfeki tare Allah muna roƙo ne da ya ga wannan doka. To To mun gode Abdurrashid daga jihar Sokoto. Waye a kan layi? Hello, Sabu Tudu mai nama garin gida karamar kuma ta jihar Jigawa. to muna jin ka mutan jihar jigawa wannan doka gaskiya mu muna kira da shi shawara zan da kasa tun da al'ummar kasar ka sun yi suwa ka san abin nan to don ana mu shawara ya hakuri da wannan a ai hakuri a kyale shi tun da al'ummar ta ba ta so ai hakuri to mun da to mun gode waye akan layi Salamu to gamba baro fataskun menene ra'ayinka yawa gaskiya shawarar da zan bayar su su shugabannin nan tun da mu muka zaɓe su kuma zaɓi ne na talakawa idan suka kawo abu a talakawa suka nuna ba sa su a haƙura ba lalle ba dole za a ce sai an fito wannan al'amari a jama'a tun da jama'a ne suka zaɓe su kuma su ne suka kawo musu dan su suka ce ba sa su sai a haƙura saboda ya san to mun gode gamba barau fataskum wanda da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin namu a wannan lokaci mun gode shi kuma in allah ya kai mu gobe. Allah ya yarda ranar Asabar ɗin mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba miliyoyin mutanen ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma sahihan bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com. Sashen Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. To madalla da haka kuma wanka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya sami kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola yau talata. Yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma ta kusan ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban ƙasa. bayan rera takin kasa da wata kungiyar makaɗan sojoji ta yi an kuma harba bindigogi 21 shi da shugaban angola jiyo laronko waɗanda ke gefen jami'an diflomasiyya sun afka bakin aiki ina matuƙa alfahari da zama shugaban amurka na farko da ya ziyarci angola kuma ina matuƙa alfahari da duk wani abu da muka yi tare don sauya mu zuwa yanzu biden ya shaidawa laranko amurka ta ce tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar koriya ta kudu inda shugaban ƙasar yu sung sok yul ya ayyana dokar ta ɓaci bisa la'akari da buƙatar kare al'ummar ƙasar daga sojojin kwamnisanci na koriya ta arewa da kuma kawar da masu adawa da gwamnati abin ya ba da mamaki kuma jami'an amurka suna yin cuɗanya da gwamnatin koriya ta kudu don magance lamarin To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta daidaita mana sauti da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.